Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar da yadda kuka sani na Amatullah Ahmad. Yau zan yi magana ne akan magungunan da mata suke ta'ammali da shi wanda ake mai lakabi da sunansu wato magungunan mata. Ya ke yar uwa ba dole ne sai kin yi amfani da magungunan mata da mallake majinki. Akwai hanyoyi da dama daban-daban wanda tare da boka ko malam ko kuma amfani da magungunan mata ku sani cewa waɗannan magungunan suna cutar da ku ne suna cutar da rayuwar ku da lafiyar ku sannan kuma abin da kuke nema ba kwa samu saboda kin yi ne don ki samu daɗin zaman aure sannan kuma abin sai ya juya ya zama akasin haka to kin ga an yi ba a yi ba kenan gara dai ku bi hanyar da saboda magungunan matan nan da kuke gani yana da matukar illa sosai dan ni na gani kuma ni shaida ce akan haka saboda akwai wa'inda sun kamu da ciwuka da dama kamar wannan infection din da an san da cewa akwai infection amma bai yi kamari yadda ya yi a ba saboda me duk da an san da cewa akwai matsala na irin bayan gida mara tsafta da dai sauransu idan kuka yi la'akari da cewa akwai ƙauyuka waɗanda ingancin su bai kai namu na cikin birni ba amma kuma ba sa fama da irin wannan cutuka na infection wanda a birni a cikin mutane 100 za ku samu 99% duka suna da irin wannan cutar to me yake kawo shi yawan ta'ammali da irin waɗannan magungunan da kuma rashin tsaftace muhalli da bayan gida sannan kaɗan daga cikin waɗanda ya cutar zan bayyana muku su a yanzu zan ba ku labari saboda ya zama izina a gare akwai wata mata tana amfani da wannan magungunan mata amma bai haifar mata da komai ba a rayuwarta sai tashin hankali wanda har ta koma ga Allah wannan shine sanadiyan kashe saboda ya haifar mata da cututtuka a jikinta da dama yau idan ta je asibiti wannan amma ana ba ta magunguna amma ba a samu waraka ba so daga baya tana zaune haka kawai tsutsotsi suna bin jikin wanda haka sa ta kamar ta kamu da taɓin hankali saboda bin da suke mata ya mata wanda haka ta dalilin haka ta fata rashin lafiya amma kuma rai ya hali sannan bayan haka da dama ga sanin yau kaga wannan ta zo asibiti da a wani asibiti zan ga ɗaki ne daban aka ware shi na mata kuma ba komai ba ne wannan magani ne da suke amfani da shi marasa inganci saboda akwai wasu wani gida wallahi gidan na sun shiga tashin hankali kuma ta sanadiyar maganin mata ne matan nan akwai wata mata da take kawo masa tallan magunguna duk in ta samo sababbin zubi to sai ta kawo musu ta ce an samu sababbi su kuma jiki na rawa suke kwasa har ta kai ga cewa an je an haɗu wasu magani wanda ita ma ba ta da tabbaci akan ingancin amma tana siya kuma ta siya ma da al'umma bayan sun zo sun siya wannan magunguna irin matan gida haka wannan na ba wannan shawara ki siya ki gwada ki amfani da shi kaza da kaza bayan mutuwa ya tashi ita wata akwai wata a gidan ba ta ta amfani da irin wannan bayan kwana <clears throat> bayan kwana biyu yaron wata ne daga cikin gidan ya fara rashin lafiya da bayan an kai shi asibiti sai aka tabbatar da cewa yana da ciwon kanjamau ya aka ya samu ciwon kanjamau shine aka ce dole sai an tantance iyayen shi saboda cikin biyu dole a samu cewa wani yana da shi daga cikinsu bayan an gwada mahaifin shi an tabbatar ba shi da shi sannan aka gwada mahaifiyan aka samu cewa tana da shi hamma da sauran kannan shi shi ya hara taya da bincike ya bincike wata ita ma a gidan ta fara rashin lafiya ita ma an kai ta aka tabbatar da cewa wannan ciwo na hiv yana tattare da ita ɗaya bayan ɗaya mutanen gida suka fara rashin lafiya da an kai su a tabbatar suna da shi ko ita waccan ma da ba ta amfani da shi ɗin ko da ta siya allah bai ba ta iko ta gwada ita ce nan aka kai ta asibiti allah ya tseratar da ita ba ta da wannan ciwo amma su gaba ɗaya sun kamu da shi da aka yi bincike mai karfi aka gano cewa wannan maganin mata da suka yi amfani da shi ta nan ne musabbabin wannan ciwon ya sha saboda a yanzu haka ma mata an kama ta an kulle ta saboda ta yi bayanin cewa ita ba ta haɗawa amma ga wa'inda fiya gaba ɗaya an kama su an kulle su to bayan allah ina ranar wannan abu ita ta siya don ta ji daɗin rayuwa to jin daɗin rayuwan bai samu ba sai kuma aka san haka yanzu tashin hankali yana tare da su wani mai wannan ciwon kullum hankalin shi ba a kwance yake ba ballantana kuma dangin saboda suna tsoron kada ya goga musu don ma yanzu an samu wayewan kai ba kamar da a ce in mutum yana da ƙanjamu ana gudun shi ka kaza amma duk da haka zama lafiya ya fi zama ɗan sare in dai da lafiyan ka za ka shiga ko ina ka wata amma wannan ciwo na tattare da kai ma karan kanka ba ka da kwanciyar hankali so da Allah ina kira gare ku matan aure da ma 'yan mata saboda yanzu gaba ɗaya abin ya zama daga matan daga 'yan mata har ma matan auren amfani da shi suke saboda yanzu eh, fasikanci ya zama ruwan dare ba matan aure ba ba kuma 'yan mata ba saboda ni shaida ce akan haka akwai wata rana da ba zan taɓa mantawa ba wani malami yana dukan wata yarinya sakamakon laifi da ta yi duka kawai da ya mata na biyu sai gashi jini yana zuba a jikin yarinya bayan an kai yarinyar asibiti an yi bincike da sauransu aka tabbatar da cewa tana tattare da allura na tsarin iyali wato family planning sai ya aka yi yarinya budurwa ɗaliba take tattare da wannan abin na tsarin iyali bayan an yi bincike da tambayoyi a kanta masu kwari sannan ta fara lissafo wasu daga cikin makarantar wa'inda su ma sun kasance cewa 'yan mata ne suna da wannan tsaraka a jikinsu wa'inda sunansu ma ba zai kirgu ba saboda suna da matukar yawa to kaga ku lallai iyaye kuma ya kamata su ma su ƙara ƙarfafa tarbiyyar da suke mawa yaransu da kuma addu'o'i akan sabida yanzu duniya ta riga da ta lalace kana kokarin ɗanka tarbiyya wani kuma a waje yana kokarin ya ruguza zamani so don allah ya kamata mu kiyaye irin wannan abubuwa sannan kuma mu bi 'ya'yanmu da addu'a insha allah za mu samu waraka sannan kuma 'yan uwa mata sai akwai wani sai a rinka yaudarar ku ana cewa maganin islamic chemist ba wani islamic chemist ba idan zaki hada abinki ni tabbacin da zan bada akan magani shine sai dai ki hada abin ki ga su kayan fruit din nan da sauransu da wannan amma a cikin islamic chemist ne za a ce wani da mai kwado da idan zakara da ne ko ma da mai linzami ne ki sake ki yarda saboda za a yaudare ki ki siya bayan kin siya ke kuma idan kin shiga tashin hankali babu wani daga cikinsu wanda zai ce ga kuɗi nashi ko kuma wani gudunmawa nashi da za a yi miki magani babu ba asali ma ba su san wani hali kike ke kuma an riga da an miki daɗin baki da wasu abubuwa kin riga da kin siya don haka ina kira a gare ku mata ku kiyaye ku kiyaye lafiyar ku ta fi komai hanyoyi da dama da zaki mallake mijinki ga su iya magana da sauransu tsafta ma wani abu ne da iya girki da kuma abubuwa da dama daban-daban ke mace ce ba ce an koya miki ba mata suna da salo daban-daban amma maganin zancen maganin mata gaskiya a bar shi wa Allah ban ce kake yi ba amma ki san irin wanda zaki saboda ga su furo hanyoyi daban-daban su wannan haka su abin nan ke dai kin gane ba sai na tsaya ina fitowa baro-baro ina wannan ba saboda To, masu kallon mu barkanku da waraka. wato ni ce dai malama zan da dan ina nan har yanzu na dawo wato masu kallon mu yau ya kawo muku magunguna mata masu kyau zallan mata ne wannan magunguna duk zan ɗaya shi nan duka ɗaya muku bayani yadda haɗin suke don kowane akwai su kama gasu nan kowane daban-daban kowane haɗin shi daban to wato bari in fara da wannan shi kuma wannan sunan shi haɗin amarya wato ita wannan magani da kuke gani kamar in budurwa za ta yi aure akan so a siya a haɗa mata ɗan shasha su aka sa biki saboda ta ɗan gyaggyara dai jikinta dai saboda iyayenmu na mana definitely amma ba mu sani iyayenmu na mana amma definitely ba mu sani ba ko da ke ce ba za su